Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalbasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na la'asariyan yau talata 22 ga watan Oktoban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila yau talata don farfado da tattaunawar tsagaita wuta. jami'an gwamnatin rasha sun ce wani harin da ukraine ta kai da jirage marasa matuka ya yi sanadin wata babbar fashewa da tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin Tambo, sannan koriya ta kudu ta sake sabunta barazanarta ta yiwuwar ta tura makamai ma ukraine kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa masana harkokin tsaro a kasashen sahel sun bayyana cewa dole ne kasashen su haɗa kai domin fuskantar kalubalen ta'addanci wanda ke barazana ga ɗorewar zaman lafiya a yankin haɗin kai su gamu su zama guda duka kowa yarda da kowa a ba kowa haɗin kai su zan duka guda ne kowa iya iya shiga ko ina cikin teritorikin kowa yana iya shiga amma in wanga bai bari a shiga teritorikin shi wanga bai bari babu yadda za a samu galaba haka zalika a shirin za a ji cewa wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar da ke zaune a birnin tarayya Abuja suna kokawa kan cewa tsadar canjin naira zuwa wato kudin kasar su sefa yana gurgunta harkokin kasuwanci da suke yi. gwamnati sai ta bunkasa kasuwanci a cikin kasan ta sai an haɓaka shi da kuɗin ƙasar najeriya sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar wanda shirin a yau zai ci gaba ne da ba da rahoto akan umarnin ministan noma a jamhuriyar Nijar na haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare da zimmar wadata abinci a ƙasar. Muna kuma ɗauke da saƙonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu sai a gyara zama a sha farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. An shirya cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila yau talata a ci gaba da kokarin sake farfado da tattaunawar tsagaita wuta a Gaza. da ganin cewa an daɗa bai ma gaza sukunin samun tallafin jin kai da kuma dai ganin an sassauta yaƙi tsakanin isra'ila da hezbollah a labanan 'yan sa'o'i kafin nan hezbollah ta ce ta cilla rokoki kan sansanonin sojin isra'ila da ke daura da biranen tel aviv da haifa a yayin da kuma isra'ilar ke cewa ta cafko wasu makamai da aka cillo daga labanan ma'aikatar lafiyar labanan ta ce wani harin da isra'ila ta kai yau talata daura da babban asibitin gwamnati ya hallaka mutane a akalla goma sha uku baya ga wasu hamsin da bakwai da ya raunata a nata bangaren kuma rundunar sojin isra'ila ta ce ta auna wuraren hezbollah da dama da hare-hare a beirut ciki har da babban sansanin sojin ruwanta jami'an gwamnatin rasha yau talata sun ce wani harin da ukraine ta kai da jirage marasa matuka ya yi sanadin wata babbar fashewa da tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin tambov gwamnan tambov maxim yogorov ya faɗa ta kafar telegram cewa an kashe gobarar da safiyar yau talata kuma rahoton wucin gadi na nuna cewa babu wanda ya samu raunuka. jiragen ukraine marasa matuka sun kuma lalata wasu wuraren sarrafa abubuwan shaye-shaye a yankin tula a cewar jami'an gwamnati a yau talata a halin da ake ciki kuma koriya ta kudu ta sake sabunta barazanarta ta yiwuwar ta tura makamai ma ukraine yan kwanaki bayan da ta saki wasu bayanan sirri masu zargin cewa koriya ta arewa na shirin tura sojojinta masu yawa don goyon bayan mamayar da rasha ke yi koriya ta kudu ta yi nazarin yiwuwar tura makamai mai ukraine abinda ta kira makaman kare kanta bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na yonhap wanda ya rawaito wani babban jami'in fadar shugaban ƙasa wanda ta sa ka yi sunansa yana faɗi kafar ta yonhap ta kuma labarto cewa mai yiwuwa koriya ta kudu ta tura sojoji da jami'an leƙen asiri zuwa ukraine ɗin don su yi nazarin irin dabarun koriya ta arewa na fagen daga da kuma taimakawa wajen tatsar bayanai daga duk wasu sojojin koriya ta arewa da aka kama jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya masana harkokin tsaro a kasashen sahel sun bayyana cewa dole ne kasashen su haɗa kai domin fuskantar kalubalen ta'addanci wanda ke barazana ga ɗorewan zaman lafiya a yankin wakilinmu a ƙasar Nijar Wahmed mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya turo mana. Jigajigai a fannin tsaro da kwararru na duba halin da ake ciki na ayyukan ta'addanci a Sahel da kuma kalubalen da ke fuskantar yankin a yanzu. Wannan dai na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kungiyar tawaye ta fara Tarisa Agbula tsohon 'yan tawaye kuma mashawarci ga hambararren shugaban ƙasar Nijar Bazum muhammed ta ɗauki alhakin wani hari da suka kai a wasu sansanonin tsaro a Asamaka mai iyaka da ƙasar Algeria. Alkasun Mato masanin tsaro a Agadez na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin kare iyakokin ƙasar da Algeria. Najeriya, Libya da kuma kasar Chadi. Hiya yadda take ba ta hiya ba ce irin ta da gwamnati ya kamata tana da drone ko biyu wanga in ya tashi ya yi ranta katarar ya yi ini guda yana shewage ya komo ya huta wani ya tashi ya kama shewage to kenan ka gani in ana shewage ana dibawa haka waɗanga abubuwa ba su afkuwa gwamnati ta da doki waɗannan matakai na sa ido kenan a kawo kayan aiki a sa kayan aiki in aka sa kayan aiki ka gani kenan chad libi alsheri iyakan waɗannan sai a zanka share su a duba kowane lokaci masanan dai sun bayyana dalilan da suka hana ruwa gudu wajen magance matsalolin tsaron da suka addabi yankin sahel kuma sun jaddada buƙatar haɗin kan ƙasashen domin duka ƙasashen na ƙoƙari ne akan batu guda a yaƙi da ta'addanci ibrahim alasan wanda masanin tsaro a arewacin niger na fatan ganin ƙasashen su yaki 'yan ta'adda a tare ƙasashen sahel in suna son su ci galaba ga 'yan ta'adda dole sai sun haɗa kansu ta gaba ɗaya haɗin kai su ga su zama guda duka kowa yarda da kowa a ba kowa haɗin kai su zan duka guda ne kowa iya iya shiga ko ina cikin territory teletworking kowa na iya shiga kenan dole sai su samu galaba amma in wanga bai bari a shiga teritoriyar kin shon bai bari babu yadda za a samu galaba in ta'adda kuma kasashen kasan bisa abu guda suke yaki yaki guda ne ta'addanci ne da su duka inda ba su haɗa kansu ba gaskiya babu yadda za a samu galaba ga in ta'adda a bangare guda kuma masanan sun mai da hankali akan dalilan da ke sanya mutane shiga ta'addanci da ke zama sabuwar dabi'a a tsakanin al'umma musamman matasa matsalar da ke haifar da koma baya a fannoni da dama a yankin na sahel abubakar nafi da ke zaman mai ka sha'anin tsaro na gani ya zama wajibi gwamnatocin kasashen su san dalilan da ke sanya matasa harkokin ta'addanci don magance su shugabanninmu na yankin sahel sai sun tashi su gani menene wai yake sa samari bisa shiga harkar ta'addanci kullum matasa ƙara shiga ta'addanci suke musamman kasashen gana mu na sahel sai sun tashi su san hanyar da za su shiga su fita su magance wanga al'amari na matasa domin shigan matasa ta'addanci yana kawo kuma baya kwarai kwarai ga kasashen mu na afirka musamman na kasashen mu na yankin sahel a kula kuma bisa aikin su kula bisa karatun su in ba haka nan ba kula ana cikin matsala kwararrun dai na fatan ganin an samu wasu sauye-sauye a yaki da kasashen ke da yan ta'adda hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba a fadin Amurka mambobin kungiyoyin kwadago da ke kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa su wajen miliyan goma sha hudu ne. To amma duk da yake wannan karamin kaso ne daga cikin lahirin Amurka masu kada ƙuri'a 'yan takarar shugaban ƙasa kan dage sosai wajen neman goyon bayan su. Kamar yadda wakiliyar muryar Amurka Catherine Gibson ta aiko daga Nevada, inda ƙungiyoyin kwadagon ke matukar tasiri a zaben na bana. a wani gangamin mataimakiyar shugaban kasa wato 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat kamala harris wata wakiliyar kungiyar ma'aikatan wuraren cacar casino mai suna kenny castrol wadda ke goyon bayan kamalar ta ce I know that Vice President Kamala Harris has a plan, a clear plan. Kani ta ce, na san cewa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris na da shiri mai kyau na ayyuka tsararren shiri kuwa na kawo ƙarshen biyan haraji kan 'yan kyaututtukan da ake baiwa masu ayyukan hidima wannan daidai ne wannan daidai ne kuwa kuma cewa da trump ke yi wai shi zai kawo ƙarshen biyan irin wannan harajin ƙarya ce kawai mai haɗari shi ma tsohon shugaban ƙasar amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya ziyarci nevada ɗin don jaddada aniyarsa ta kawo ƙarshen biyan irin wannan harajin inda wata mai goyon bayansa mai suna didi lima ta ce ma'aikata za su so wannan matakin kuwa is going to be by the employees. Didi ta ce ma'aikata za su so wannan matukar so kuwa duk ma'aikata musamman ma waɗanda ba su da albashi da kuma masu dogaro ga ƙananan kyaututtuka za su so wannan. A ƙarshe wata kotun sojin Uganda ta samu wasu mambobin wata jam'iyyar adawa da abin da ta kira laifin mallakar bama-bamai ba bisa ƙa'ida ba da kuma cin amanar ƙasa a cewar lauya mai kare waɗanda ake zargin. wanda ya ce ba abu ka'ida ba wajen shari'ar a karar an yi zargin cewa mambobin jam'iyyar nup da wasu kuma da dama waɗanda har yanzu ke ɓoye an same su da laifin mallakar bama-bamai tsakanin watan nuwamban shekara ta 2020 da maris na shekara ta 2021 yayin da zaɓe ke gabatowa akwai ayar tambaya kan an laifi da suka yi game da waɗannan zarge-zargen alhalin kuwa sun karyata tun farko abinda shamin malande wani lauya mai kare su ya gaya ma kafan labarai ta aap kenan a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu ku bari mu sake komawa ga taskar mu Wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar a Najeriya na kokawa da cewa tsadar canjin naira zuwa sifa na gurgunta harkokin kasuwancinsu. A yanzu haka dai sifa ɗaya a kasuwar canjin kuɗi a naira a Najeriya ta kai naira 2,800 nisa da dalar Amurka wanda ke wajajen naira 1,700. ga dai nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani nawa ne zan baka ya dubu ɗaya ne kuɗin shi don baka sai fanka gaskiya fi saba hannun naira ka rage mu to a rage ma ne kama daga ƙanana zuwa manyan 'yan kasuwa na alaƙa da yadda naira ke sauka ko tashi wajen canjin kuɗin ƙetare in aka yi la'akari da tsadar da kan shafi dukkan kayayyaki hatta waɗanda ake samarwa a cikin gida 'yan kasuwar na jamhuriyar nijar da muka zanta da su a abuja da cewa duk wani dalili da zai sa su ɗau naira da ke hannunsu don samun canjin kuɗin saifan da suke aiki da shi na zabtare musu jari da haka sukan yi nukusani wajen aika kasafin kula da iyali a gida malam umar ahmed ɗan jamhuriyar nijar ne da ke gudanar da kasuwancin tireda a unguwar garki a Abuja. Wannan gaskiya ita da sefa gaskiya suna dan ba mu wahala gaskiya saboda tun da canjin sefa ta baro mana irin su dubu da ta zo har ta kai dubu biyu yanzu tana kusan dubu biyu da dari takwas gaskiya abun ya jijjiga mu mu da muke zuwa daga Nijar daga nan muna neman kudi a nan gaskiya abun bai mana daɗi ba a dai ba yadda za mu ce kawai. sai kun samu nerori da yawa kenan kafin ku samu ku canza zuwa sefa ku tura sako zuwa gida wannan haka yake yanzu sako ko kadan muke so mu tura da abun da muka rike gaba da sai mun je mun ba da shi kafin a dan ba mu wani abu shi ma kuma abun ba wai wani abu bane mai yawa haka gaskiya in kana son kai wani dan sako babba haka sai ma ka gama kusan kashe kasuwanka ma kafin ka abin nan Shi kuma ɗan jamhuriyar Nijar mai hada-hadar kuɗi ya ce dama ya hango faruwar haka inda aka bar naira ta samu raguwar daraja a yino. Ai gara da ka sani da kanka ni dama ban so in sanar da kai ba sai da Allah ya sa ka je ka sani da idan mun nuna kewa sai fa ta yi tsada na ƙarin sama sai ku dauka cewa a'a kuɗin ku ne ke faduwa to kuɗin ku ya riga ya faɗi kun riga kun ka da kuɗin ku amma idan ba kun je kun bincika da kanku ba ne ko an fahimtar da ku ba za ku gane ba kun mai da na ku kamar yayi. Yayin da gwamnan babban bankin Najeriya CBN Yemi Cardoso ke cewa bankin na ƙara ɗaukar matakan dawo da darajar naira masana tattalin arziki Abuja irin Yushau Aliyu na nana ta cewa sai an yi gyara a cikin gida ta hanyar farfaɗo da masana'antu ciniki da naira da rage almubazzaranci. To dole a duba waɗannan mundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi. Gwamnati sai ta bunƙasa kasuwanci a cikin ƙasan ce sai an haɓa kashi da kuɗin ƙasar Najeriya sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan misali da kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin Najeriya dole sai an ci gaba da amfani da ɗan Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasan. Alƙaluman hukumar ƙididdiga a Najeriya na nuna tashin farashin kaya ya haura kashi kashi 32 cikin 100 da hakan ke dangantaka kai tsaye da faduwar darajar naira. Nasiru Adam Elikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adam Elikaya da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shirye mu yanzu ko agogonmu na cewa karfe 11 ne da minti 16 zuwa minti 17 a nan washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma sannadi na ci Jama'a assalamu alaikum. mu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku rahoto na musamman kan matakin da ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar nijar ya ɗauka na hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje da nufin samar da wadatar abinci akan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar Ga wakilinmu na mai Sulaimu mana bar da ci gaban rahoton. A zagayen da ya gudanar a jihohi takwas na Nijar don tantance halin da ake ciki yayin da damana ke gabda da kammala. Ministan ayyukan noma da kiwo Muhammad Alhashi Usman ya bayyana gamsuwa da sakamakon da damanar ta bayar a mafi yawancin yankunan karkara. In banda 'yan matsalolin da ba za a rasa ba kamar cije-cijen kwari da ambaliyar ruwa da suka haddasa barna. yayin da a fannin kiwo aka samu ɗimbin ciyawar dabbobi. Nous avons constaté que nous sommes un pays qui peut très bien être souverain. en tout cas sur le plan agricole. Galibin jama'ar Nijar na dogara da noman damana don tanadin cimaka, dawa da hatsi da wake yayin da a wasu yankunan akan kwatanta noman shinkafa. Sai dai wasu na ganin bayan kammala ayyukan noman damana akwai bukatar mai da hankali wajen noman rani. Tunda damana ta kare kenan nijar mun ka tashi tsaye tsayin daka mun ka kama aikin noman rani insha Allah abinci sai da a ɗibe shi ƙasar nijar a kashe wata ƙasa sai suwa da abin da za mu noma babu ya canje shi mu duka nan an ba an ba eh, shankaha da masara ƙarhi amma kuma akwai abubuwa da dama da an ka shimka sun ka hito akwai wanda aka ce akwai wanda aka kai wata ƙasa a sai suwa ba a ce a dogara ga noman rani ɗaya kuma eh, noman damana inda ma ta ƙare noman rani noman rani ma nan mai aka noma daga albasa tarugun tomato fresh da kaya su ne aka noma ko nan su da aka yi wanda ba su ba alal misali ga ga rogo ga dankali ga doya nan Nijar muna da wajajenin da in kasa su insha Allah suna hitowa kini shi ma kamata wanda sun san wannan haraka a su a gani eh yana da kyau wannan noma ne saboda in an karfafa shi za a samu duk wata matsalar shayi na abinci amma a diba wajen masu noman shinkafa su ma kama shigo cikin wannan layi ka gane ko gwamnati in ya ba noman shinkafa tun da ya ce zai babban ayyuka na zai aikin gandari gandari wannan to masu noman shinkafa a suku cikin wannan tsari a ba su kwarin gwiwa sannan a saka cikin wannan tahiyar su ma kasu da shinkafa nan bai yiwa yadda Allah ya albarkace mu da hwadin kasa da girman ƙasa kuma allah ya bamu mu komi a ce komi sai an kamun daga waje wannan abin kunya ne yau matsalolin da aka samu na rihe iyakoki da yau a ce ƙasarmu mun wadatu kanmu da abinci da wannan rihe iyakokin da aka yi da mutane ba za su shi ba kenan ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen yin noma ba wai a ce a dinga girke abinci ba ana huta waje ana sowa ana girke a ba shi bane abin da zai kawo ci gaba abin da zai kawo ci gaba ƙasa ta noma abinci wanda zai wadaci ƙasar har huta da shi ita ma ta da kana maganar gwamnati ta ba noma karfi wani irin noma ne kake gani ya kamata a mai da hankali a kansa bayan noman damana da ake yi shekara zuwa shekara ya kamata a ba noman rani karfi saboda yanzu in ka diba ruwa yadda muka same shi inda ma bai rikon ruwa yanzu ya akwai ruwa wurin kenan wannan ruwan ya kamata a yi tanadin shi a waye mutane ka yadda ya kamata su yi amfani da wannan ruwan guluban nan da suka zo suka tsaya a san yadda za a kasashe a banza a zo ana wanki ko dabbobi kadai su zo su sha alhali kuma ana iya yin noman rani duk wata uku zuwa wata uku ana iya shubka abu wanda cikin wata uku ko kwana arba'in da biyar zai yi kenan kamun shekara abincin da za a amfana da shi ya ishi mutane kenan yau in baka da yunwa lokacin kake iya tsaya ka yi tunani mai kyau wanda zai kama kasar ka ci gaba amma da yunwa kaga mutum ba hankalin tunani har ya ga wace irin gudunmuwa zai kama kasar shi duk ƙasar da bata huce abinci ba to wannan kasar tana cikin wahala la'akari da yadda illolin canjin yanayi ke shafar sha'anin damana a 'yan shekarun baya-bayan nan a nijar kamar yadda abin yake a sauran kasashen sahel ya sa hukumomin wannan ƙasa ƙaddamar da ayyukan noman zamani jihar difa mai albarkatun ruwa irin su tafkin chadi da kogin kumadugu na daga cikin yankunan da aka ƙaddamar da irin wannan gagarumin aiki da ke gudana a ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro. makon da ya gabata ne dai aka yi bikin ranar abinci ta duniya inda wani rahoto ya nuna cewa mutum miliyan 733 na fama da karancin abinci ko yunwa a duniya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya hada mana. A daidai lokacin da duniya ke tunawa yau da ranar abinci ta duniya, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana irin yanayi na ambaliya da ke nasaba da canji yanayi da kasar ta samu kanta a ciki da ya sanadin ruwan sama da aka shata ta a ƙasar suka mamaye waɗansu gonakai a dukkan jihohin kasar da kan iya kawo na kaso ga waɗansu manoma wajen samun abinci wadatacce kamar yadda ministan harkokin gidan gona alhaji muhammad usman ya bayyana wa 'yan ƙasar a kahohin yada labarai na ƙasar. journée mondiale dans un contexte où notre pays subit en plein fouet les effets des changements climatiques. Wannan shekara muna tunawa da ranar abinci ta duniya ce a daidai lokacin da kasar mu ta sha kashin canje yanayi da ya haifar da ambaliya mai yawa a yankuna daban-daban na wannan kasar tare da ibtila'in da abin yake dauke da shi mai yawa haka zalika ta la'akari da madu'in bana na wannan ranar ne haƙƙin samun inci da amfanin rayuwa da makoma kyaukyawa ne za mu kaddamar da ayyukan noman rani na wannan shekara ta 2024-2025 janguriyar nijar dai na da sama da ekta miliyon goma sha tara na noma daga cikinsu ana iya gudanar da noman rani a sama da ekta miliyon goma sha ɗaya hasali ma kasar tana shaƙe da saman manyan dabbobi da suka kai sama da miliyon saba'in yayin yayin da yawan al'ummar take kasancewa matasa ne ganin cewa an samu albarkatun noman na damanar na masu tarin yawa hukumomin kasar a kowane bangare da yankunansa yin kira suke ci gaba da yi ga jama'a da su yi tanadi su bar almubazzaranci da abin da suka noma kamar yadda Suleiman Arzika magajin gari na riko na birnin Kwanni iya mini karin bayani. Shekarar bana Allah ba mu ci maka nan guduma Kwanni kuma a ce maka duk faɗin ƙasar Nijar duka alhamdulillah an samu maka bana. Albarkacin waga rana eh, ta cimaka ina kira manoma da gasu bannata alherin da Allah ya ba su a ce tun da an samu cimaka a ta bukukuwa ana bannata abinci bai kamata ba. A cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da noma da abinci FAO albarkacin ranar ta abinci ta duniya a yau sama da mutane miliyon 733 ne ke fama da yunwa a duniya sanadiyar sanadiyar yaƙe-yaƙe da canjin yanayi da ma rashin adalcin mahukuntansu wajen tattalin al'ummominsu wani malamin addinin islama cewa da malam muhammadu dan waziwa cewa ya allah da kansa bai yarda a yi almubazzaranci da abinci ba wannan ranar ta abinci ta duniya ta zo wa jamhuriyar nijar a kan gaba saboda a cikin ayyukan girbe albarkatun noman damanar bana ake gadan-gadan yanzu haka a dukkan faɗin ƙasar masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilanmu sulamu mini barma da haruna mamman bako sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. kuma Dalla a gaida Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Musa Malam Indu Kazawai Jamhuriyar Nijar. Kace ba shakka taron gamayyar kungiyar fararen hula da na kwadago domin tunatar da shugaban mulkin sojin Nijar kan alkawalin da ya dauka bayan shekaru uku da ya shirya taron kasa abin a yaba ne. Fatanmu da ya Allah kawo mafita ga kasar mu Nijar. Sai kuma ra'ayin Sani mai lange-lange yalwaya wuri mai cewa Allah ya sa taron ministocin kasashen ECOWAS kan muhalli da aka gudanar a Ghana ya yi tasiri da ake tsammani. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ka ne Shehu Adamu Rijau kai ko cewa kai tabbas wannan hali da muke ciki a Najeriya shi ake kira rana zafi inuwa ƙuna. gashi an ƙara farashin man fetur sannan kuma an kasa samar da tsayayyen wutar lantarki hakika gwamnatin asiwaju gwamnati ce da ke tafiya kawai amma babu wurin zuwa to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. sakonni mu kuma insha Allah za mu rika karanto muku yanzu ko agogon mu na cewa karfe 11 ne da minti 27 da haka ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen an shirya cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila yau talata a ci gaba da kokarin sake farfado da tattaunawar tsagaita wuta a Gaza da ganin cewa an dada bai ma Gaza sikunin samun tallafin jin kai da kuma ganin an sassauta yaƙi tsakanin Isra'ila da Hezbollah a Lebanon. jami'an gwamnatin rasha yau talata sun ce wani harin da ukraine ta kai da jirage marasa matuka ya yi sanadin wata babbar fashewa da kuma tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin tambov gwamnan tambov maxim yagorov ya faɗa ta kafar telegram cewa an kashe gobarar da safiyar yau talata kuma rahoton wucin gadi na nuna cewa babu wanda ya samu raunuka. jiragen ukraine marasa matuƙa sun kuma lalata wasu wuraren sarrafa abubuwan shaye-shaye a yankin tula a cewar jami'an gwamnati yau talata koriya ta kudu ta sake sabunta barazanar ta ta yiwuwar ta tura makamai zuwa ukraine yan kwanaki bayan da ta saki wasu bayanan sirri masu zargin cewa koriya ta arewa na shirin tura sojojinta masu yawa don goyon bayan mamayar da rasha ke yi a kasar ta masu sauraro iya abin da za mu kawo muku wannan lokacin kenan sai kuma can an jima idan allah kai mu a shirinmu da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda kuke ganin matsayin kudaden kasashenmu na yammacin afirka a gaban dalar amurka da sauran manyan kudade a fadin duniya yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mai wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniya mu na wannan lokaci mr chan baba ya ku makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama a huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa a huta lafiya wassalam.